Idan mutane sun yi tayaswa ga dokokin Allah, sai mu ce da su ba na gaskiya ba ne sun yi zunubi, kuma mun sani dukan mutane sun yi zunubi sun kasa daga daraja Allah. Allah yana ganin mutum kuma ya san dukan abin da yake yi. Allah yana ganin abin da ke mai kyau da kuma abin da ke mugu. Allah yana ƙamnan dukan mutane, amma bai manta da muguntarsu ba, da rashin gaskiyarsu da kuma zunubansu. Da daɗewa Allah ya ce ma mutum, Kama ɗan rago ka yanka, ragon zai mutu a madaɗinka jinin ragon zai zuba domin kafarar zunubanka.